بسم الله الرحمن الرحيم لا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 muna ƙara gode ma Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki wanda ya halicce mu ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci wanda mun kawo a yanzu darasi na 44 muna fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu abin da ya shahi addini na Allah wanda ya shar'anta a gare mu muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya ƙara fahimtar da mu kuma ya ba mu damar aikata addini shi yadda yake bukata don mu samu cin nasara a wannan duniya ɗin da ranar lahira idan masu sauraronmu ba su manta ba lalle mun yi bayani na e, wasu kalmomi ko kuma maganganu wanda 'yan falsafa suke amfani da su wurin tabbatar da dalili na hankali wanda zai nuna mu akwai Allah mun yi bayanin ya wajibul wujud da mumkinul wujud saboda dai mu ƙara fahimtar wannan darussa da kyau za mu zo mu ƙara shiga cikin istilahohi ma'ana wasu maganganu da 'yan falsafa wanda suke amfani da su don su ganar da mu addini wannan namu na musulunci mu sani cewa kenan wata ƙarama ishara wadda ya kamata mu yi ta a yanzu ɗan uwana kar ka taɓa zaton cewa 'yan falsafa dukansu halakakku ne don suna nuna babu Allah ta hanyar dalilan da suke kawowa na hankali ba haka ne ba akwai 'yan falsafa wanda muke ce mai 'yan falsafa na musulunci su suna amfani da dalilai masu ƙarhi kuma shi ma hankali yake badawa ta hanyar hankalin nan suna amfani da kalmomi wanda suke kai mutum ga sanin cewa akwai Allah saboda haka kenan ba dukansu suke batattu ba shi yi ma yanzu muke ɗaukar wasu ibarori ko mu ce wasu jimloli wasu maganganu nasu wanda suke kai mu ga cewa lalle sun yarda akwai Allah su 'yan falsafa na musulunci mun yi bayanin wasu daga cikin ibarorinsu yanzu ga wasu kuma ibarori wanda za su ƙara bayyana mamu cewa lallai ana gane akwai Allah ta hanyar tunani istilahin da za mu kawo shi ne na maudu'i da mahamul maudu'i da mahamul wata ibara ce ita ma ta 'yan falsafa wadda suna amfani da ita inda suke cewa ya aka ce maudu'i ma'ana mu da hausa kamar ka ce abin da ake magana abin zance mahamul kuma abin da ake ɗorawa don bayanin abin da ake zance kenan muna ce mishi a takaice abin ɗorawa wannan mun ɗan taɓa magana kan shi in har mai kallonmu da sauraronmu bai manta ba to za mu kawo misali ta yadda za ka gane da kyau yanzu idan muka ce rana mai haske ce rana mai haske ce rana ita ce abin magana abin da muke magana kanta haske ko kuma mai haske ce shine mahmul da larabci wanda suke cewa ma'ana abin da aka ɗora don bayanin shi abin zance ka fahimci wannan sai mu ce to yanzu muna so mu nuna maka babu wani zance da ake iya zuwa da shi duk cikin zancen duniya wanda bai da abin zance da kuma abin da aka ɗora kan abin zance babu shi duk maganar da za ka misali ka ce wane ya zo ka gani ka ce wane shine abin zancen ya zo shine abin da aka ɗora don a gane wani mini ne ya yi saboda in ka ce wane kaɗai ka shiru ba a ganewa duk abin da duk jumlar da za ka ɗauka tana da wannan in ba ka ne ba in ka raba ta da wannan to ba a gane me kake ne kusan ma maganar da kai ta zama mai rauni don baka kammala ta ba to shi ne suke cewa wai ka lura da kyau bayan ka gane abin zance da abin ɗorawa to yanzu abin da ake ɗora mazance suka ce yana da hali ana iya samun kashi uku wani lokacin abin da ake ɗorawa kusan bayiwa ba yayyiwa sam-sam ka ɗora shi ga wanga misali wanda za ka iya ganewa kamar ka ce uku ta fi hudu girma uku da yawa ga wadda ka sani mace ɗaya biyu uku yanzu uku adadin abu uku ya fi hudu girma ka gani nan aza abin ɗora ga wannan kusan suke cewa ba yayiwa bai ma kamata ba saboda ka ce uku ita ce abin zance sai ka ce ta fi hudu girma wannan ta fi hudu girma ka gani bai kamata ka aza shi ga uku ba samsam bai dace ba sai abu na biyu suka ce abin ɗorawa yana iya zama kuma wajibi ka ɗora shi na farko muka ce abin ɗorawa ba wajibi ba ne kusan bai ma kamata ka ɗora shi ba to amma yanzu na biyu suka ce wai wajibi ne ka ɗora shi kamar misalin mi kamar misalin ka ce biyu Shi ne abin zance sai ka ce rabin hudu ci ka lura ka ganin wurin lalle abin ɗorawai ya zama wajibi ka ɗora shi saboda kowa yana gaskatawa cewa lalle biyu rabin hudu ci sai suka ce abu na uku abin ɗora yana iya zama yana wa ɗora shi ko bai wa yadda ka ga dama kana iya ɗora shi kana ba za ka ɗora shi ba kamar misali mu ce rana saman kanmu take kaga yanzu wannan maganar ta ce wa rana saman kanmu take ba kowane lokaci bane rana take saman kanmu na'am in ta haito daga inda take hitowa tana zuwa kaɗan da kaɗan kaɗan har ta kai saman kanmu kuma ta koma ta gitta ta ci gaba da tahiya har ta kai ta faɗi kaga ba ko lokaci bane rana take saman kanmu shi yasa an kace rana saman kanmu yana yiwa saboda wani lokaci tana zuwa saman kanmu in kace kuma rana ba saman kanmu shi shi ma ana ce maka eh saboda wani lokacin ta je haɗuwa kaga ba saman kanmu take ba to idan muka fahimci wannan 'yan falsafa suka ce kenan mun fahimci alaƙa ta abin ɗorawa kan abin zance kenan tana da hali uku kenan Maulaya, maulaya. bayan mun fahimci wannan na cewa hali uku gare ta to yanzu mu zo suka ce mu ce shi lokacin da za mu ce abin ɗorawa ba wajibi ba ne mu ɗora shi to tun da dai ba wajibi ba ne kusan ma kamar da muka ce in hira ce kake kace uku ta fi hudu girma ga wannan za a ce ƙarya kake yi to mu ba musan mu ɗauko zancen da ba yiwa kenan shi wannan ya haita daga maganar bahasin mu ya haita daga cikin darasin mu saboda mu muna son mu yi zancen inda abin ɗorawa yake muke iya ɗora shi ga abin zance amma lokacin da ba mu iya ɗora shi wannan ba bai shahi darasin mu ba kenan shi wannan mun aje shi kawai guda sauran abu biyu kenan yanzu a gaba gare mu shine lokacin da za mu ce abin ɗorawa wajibi ne a ɗora shi ko kuma abin ɗorawa yana yiwa mu ɗora shi in mun ga dama kun muna iya kan mu ɗora shi to in mun zo ga na biyu abin nan na biyu shine suke ce ma wai wajabtin ɗora wannan abin ga wannan kamar ka ce misali Allah maujud yanzu ka gani in ka ce Allah akwai shi shine ma'anar shi Allah maujud nan wurin abin ɗorawa kan abin zance wajibi ne ka ɗora shi kamar misalin da muka bada wancan saboda mi saboda zatin Allah yana tare da kasanto shi kamar misali don ka gane da kyau yanzu rana haskenta nata ne ko ba nata ba ne to shi ne ake cewa nan hasken rana zatin daga zatin ta ne haskenta saɓanin wanda ba zatin shi ba kamar abin da ake laƙama wanda mu ga suna muna amfani da su wanda suke ba mu haske cikin gida suna ba mu haske mu kunna su su ba mu haske su wannan daga zatin su ne ba daga zatin su bane amma rana haskenta daga zatin ta ne to haka nan ma misali idan muka dawo cikin misalin da muke samu bada abin ɗorawa nan idan muka hangi cewa ɗora shi wajibi ne to muna gane cewa kenan duk abin da ɗora shi ga abin ɗorawai wajibi ne kenan daga zatin shi ne kenan kamar misalin Allah maujud nan maujud ya zama lazim na Allah saɓanin na mutum al'insani maujud. mutum akwai shi shi mine ne wanda in an ga dama ana samun shi ne in an ga dama ba a samun shi saboda haka nan shi nan wurin raba mai wannan abin ɗorawa kamar irin misalin mu ne na uku wanda muka ce rana sama kanmu take saboda mun gane wata rana tana iya zama saman kanmu wata rana kuma ko mu ce wasu lokuta to in har mun gane wannan muna gane kenan su ma wa'annan kishi na biyu su kuma menene lokacin da za a ɗauka abin ɗorawa mu ce wajibi na ɗora shi ga wancan shine ake ce ma wai wajibul wujud bizzat kuma ma'ana shi kasantuwa gare shi zatin shi ne nashi ne ainihin samuwa tashi ce ba wani ya samar da shi ba saɓanin in muka zo misali na uku shine wanda ya daidai da misalin mutum inda shi kuma nan samuwa gare shi menene kaman kasantuwar rana ne saman kawunanmu. da muka ba da misali kenan shi in an ga dama ana iya samun shi in an ga dama kuma ba a iya samun shi ma'ana in an ga dama Allah yana iya halarci mutum in ga dama yana iya fasawa to shine suke ce ma mumkinul wujud saboda haka nan shi ma wannan darasi namu kusan za mu ce daga nan muke dakatawa in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu nan gaba za mu kara bayanin wasu istilahohi na malaman falsafa saboda mu gane darussan da kyau insha Allah subhanahu wata'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin ya hayy